saboda ni kuma a cikin kai ba na fasa <laughs> ba na son in tashi fuka tun ka dinga tsayar ni ba na son abin da zan yi dariya saboda ni kuma a cikin matsalar da nake kenan na ima sannan ba na jin akwai kuɗin ki daina min wannan kan murya. murya. a ba wani daga murya a nan ma

nake kenan ba na jin akwai wani kuɗi da zai iya siyan zuciya ok sai daura wannan dialogue da na eh. faɗa yanzu eh. to ai ban ji da magana ta da ta ce rigima ni kuma kaga zan daura daga rigima ko rigima rigima fa kika ce saboda ni kuma yana cikin matsalar da nake kenan saboda ni matsalar da nake ba na jin akwai wani kuɗi da zai iya siyan zuciya kawai sai ki dora da wannan line stem haka yazo abu to shikenan kenan muje okay muje still rolling ah, still rolling Allah kuki dai na sani da ya ummi <laughs> sorry ai fuska ki ne ki sa'a haka da zai samu damar sace zuciyar zan kade biyar budurwa kamar ki okay <laughs> to amma fa na maka da ki zargi kowa domin ni ce nan wadda na yi masa sorry ke din ce baki yi mishi ba waye shi wannan dan gidan uban waye shi me suka tara wace nasaba ce da shi oh ga wait now abba <laughs> ke din ce eh. banda uban nan ka ce ko eh, kaji sa dan uban yau ba excuse me Eh, zan dan iya gyara dan kwali dole ne zuciya ta tafasa kalli kanki da kanki mara dole ne zuciya ta tafasa ta yi menene ta tafasa ok <laughs> umina ala ki bayi mana <laughs> ni buga waya ta a muje muje muje ki fada min menene ta waye ki menene ta waye ki a halitta duk inda mace ta kai mace ke kin wuce wajen tuntuni menene ta wayar ki a halitta yawwa na kaso daga ina zan fara menene ta na kasa ki menene menene na kasu na kasu ok ba menene na kasu a halittar menene baki da shi a halittar sifu yawa menene baki da shi a halittar sai me menene ba ki da shi a halin inda mace ta kai mace ke kin riga kin wuce wajen okay bai shiga ba tukun ai shi ba bata masa ba okay har a ce wani ɗa namiji ya samu kuma har a ce wani ɗa namiji har a ce wani ɗa namiji ya samu shiga cikin zuciyarki eh. wahala hausan nan ma fa zuciyarki amma ya tsaya yana yanga mu je kuma har a ce wani ɗa namiji ya samu shiga cikin zuciyarki mm. yusra lafiya kike kuka haka kamar wani kamar sorry kamar wanda aka yanka bari fara daga farko yusra lafiya kike kuka haka kamar ruwa wayo what's going on <sighs> okay fine yusra lafiya kike kuka haka kamar wani a lafiya ko akwai aljanuwa nan ne a'a a'a calm down yusura lafiya kike kuka haka kamar wani uba wahala okay okay kamar ba wani kwarjini <laughs> ya wani kwarjini kamar wacce lafiya kike kuka haka kamar wadda wacce aka yanka eh, lafiya kike kuka kamar wacce kamar kamar wacce aka yanka okay okay fine

dan Allah dan annabi ku daina wannan dina Umar kuna confusing dina hankali na yana nan yana nan ka daina nuna hannun ba fa rudewa ne ba ka taba ganin na rude ni wannan abin nake so a dauka <laughs> su kuma hankalin sai na okay to ki daina zubar da hawayenki saboda wani mai gadin gidanku ya mutu saboda action salamu alaikum salamu alaikum alaikum salam wahala na rike dialogue din ka gani everything is my brain daga gidanku ne wa a shigo daga gidanku nake na je neman ki ban same ki ba kawai rashin hakuri ne I'm waiting for you ne ai ni ma dama abin da ka ne dama rashin hakuri sai ka kasa jira Action! Why are the do action.

So